ku biyo ni insha Allah bidiyon mu nawa za mu nuna muku yadda za ku je ku samu wani koyon kimanin kwaya miliyan biyu da rabi a kuɗi wanda bai wuce naira ɗari da hamsin ba a trust wallet din ku biyo ni yanzu kai tsaye za ka je trust wallet ɗinka kamar haka sai ka yi click a kanta da ka yi click a za ka shige ta kamar haka Ana shigar ta kamar haka ka tabbata ka da wani abu a cikin wannan code na smart chain ka tabbata ka da kuɗi a cikinsa in ka tabbata ka da kuɗi a cikinsa wanda akalla ya kai kimanin ɗari da hamsin ko sama to shi kenan sai ka wuce ka yi click a kan nan dApps ɗin nan wannan the apps ɗin kana click a kan shi zai kawo ka feji na gaba kamar haka ya kawo ka wannan feji kenan nan wajen search ko enter website url din nan akwai link zan ajiye maka kwaya biyu to na farkon shine za ka yi pasting ɗinsa a nan wajen search ɗin nan da ka yi ɗinsa sai ka danna wannan alamar ta search kenan zai kawo ka wajen go ɓangaren rubutu sai ka danna zai tafi search yana sacin zai kawo ka feji na gaba kamar haka da ya kawo ka wannan fejin idan nan wajen alama ne na ethereum sai ka canza shi ya koma na wannan binance smart chain din da ya koma na binance smart chain shine za a amfani da wannan balas din naka na binance smart chain in kuma ethereum kake da shi to sai ka bar shi a matsayin ethereum din shi ma zai yi kenan sai ka click akan wannan claim airdrop din shi nan da ka click akan shi zai kawo ka feji na gaba kamar haka mun gani a lokacin da na yi gashi na nuna mani za a ɗauki naira ɗari da sha biyar da kobo arba'in da uku shine matsayin mai network fee ne ba wai kawai kuɗi za ka biya ma ɗaya network fee a baka abun ba wai kuɗin abun ba ne ana so ne kawai kowa ya mallaka a matsayin airdrop saboda haka network fee kawai za ka biya a baka wancan miliyan biyu da rabi ɗin yana kawo ka wannan fejin sai ka danna wannan approve ɗin da ka danna approve zai kawo ka feji na gaba kamar haka gashi nan nan wajen claim ɗin in kun lura da farko ai fari ne yanzu kuma ga shi ne ya zama ja yana haka kawai sai ka fita ka koma trust wallet ɗinka sai ka duba sunan coin ɗin da ka duba ga shi nan ulink finance ga shi nan kuna gani ulink finance ga shi nan an ba da kwaya miliyan biyu da dubu ɗari biyar ulink finance za ka shiga nan ne ɓangaren search sai ka rubuta sunan shi link finance idan ya fito sai ka kunna shi sai ka dawo cikin coins din za ka duba za ka gan shi kana ganin shi za ka iya click a kan shi ka shiga cikin shi kamar haka an gani still ne ga shi nan miliyan biyu da dubu ɗari biyar na wannan ulink finance din da aka bani shi in case idan bashin ka dawo baka gan shi ba to zan ajiye maka link na biyu shi kuma amfani wannan link na biyu din za ka zo kamar nan ne na wajen mukallan nan sai kai click a kan shi ma'ana idan ka yi sashin ɗinsa da suna baka gan shi ba bacin ka riga an cire ma kuɗi na wancan gas fee din to sai wannan link na biyu din sai kai click akan wannan dot din ƙwaya biyu sai kai pasting sai kai danna search to zai kawo maka sunan wannan abun ko kuma zai kawo maka wannan coins din ulink finance din tunda contract address ne zan baka kana kunna shi shi kenan sai ka koma ƙasa insha Allah za ka ga kai ma ka samu naka na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku idan kuma wani shi ne zan kana farko kana subscribe ba na fata za ka subscribe sai mun share like na wannan bidiyo na gode assalamu